jama'a musulma da kuke kallo ku san sun zama mu da an da da wata project na humanitarian service bin da wani da ali abin kwanan ni wani fly tare da malifa ya yi mu daga ibisi isiri a greta accra akwai wani gari da ga masallacin su ba su da ruwa albarkacin bin da wani da tare da malifa ya yi mu don ruwa na kanar tsoho gaba da wannan magani ga masu na cikin aiki yanzuwa ka an samu ruwa da sabon da kake da saka su a ma rijiya banka ba banka ya rasu ko wane ne ya rasu tana sa rijiya iri magana da ruwa ganga ya yi kokari ka kwanta a tsaren da muhalifa da rijiyawa mai jan kwanta tana ka kwanta a tsaren da wuga na iri kowa ganga da gaga can na nan da limamu da malamai da suke tafiya da rama ne masalaci a kota mu kuma nan ya sa imamu suna so ka bani wani abu don kai wani da kai ma jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina ga godiya ne ya tabbata ga shi alifa Allah ya kara mai yawancin rai da arziki mai yawa mai albarka irin ayyukan da aka je ko muna a bara aka ba shi dan wamu ina ga aiki ga gaskiya na tafiya yadda ya kamata in an je an gyara mota mota tana nan tana aiki ga imamu babban imamu mai da sallah ga shi saye ke sa tun da imamu wai ya jefa magana ya sa cikin baki na dole ne in bayyana da magana ni ne malamin da ke karantar da su makaranta alifa muna roƙon allah muna neman taimako ke sa assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh da kama masallaci kuma ya yi magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alwa yau saman yayi amai da cinka ya sa cikin kina wai godiya ne akan halifa Allah haje shi lafiya shi da iyalinsa duka ubangiji Allah ba su yawancin rai mai yawa mai albarka dan masallaci shaguna wahalar wurin ruwa sosai ba mu samu ruwa mu yi sallah sai mun je mu saya fiye wata to yau Allah ya tabbata albarkacin Allah da hadisa da aiki na tafiya ina ga alhamdulillah kasira walhamdulillah walhamdulillah kasira wa subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ya kwanan aka yi mutane game da nan Olha que está a imagem, é né,